Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa na wannan mako zai mai da hankali akan makomar 'ya'yan nakasassu musamman batun ilimi da tarbiyya. Rashin kwakwarar madogara a wajen waɗannan mutane ya sa galibin 'ya'yansu ke gararan ba a maimakon a same su a ajin makaranta. Lura da yadda wannan al'amari ka iya mai da hannun agogo baya a yunkurin da gwamnatoci da ƙungiyoyi suka sa gaba don cire bara daga zuciyoyin nakasassu ya sa wata ƙungiya mai zaman kanta ONG ceton almajirai ta gudanar da ayyukan faɗakarwa a wata unguwar nakasassu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin jan hankula. Hashiya Acha Kandama Gidigir ita ce mataimakiyar shugabar wannan kungiya. A cike akwai samari masu shekara 20, sha da 'yan mata masu shekara 20 haka ko 15 su ma suna zamani suna harkan baran nan bai da kyau. Saboda shine mu ONG ceto almazi muna neman taimako a kama muna don mu koya ma yaran na sa su lakol su yi karatun lakol kuma da muhammadiya kuma a koya musu aiki mu da ministrorin su taimaka mu kama ma mutanen nan don mu huda su cikin wannan wahalar da suke ciki barin nan da suke ciki. Batun tsaftar muhalli wani bangare ne na gargaɗin da aka yi wa nakasassu a yayin wannan haɗuwa kamar yadda za a ji daga Hajiya Mangu Abdulsalam Amada Bashar. Bisa yara ƙanana namiji ba shi ba ke kula ma yaro mace take kulawa wannan inda kuke kina wurin wannan akwai larura akwai wani tsutsa akwai wani karhe akwai kaya yaran nan kanana dan Allah a tausaya musu a rika sa musu wanduna a jikinsu a ringa tausaya musu ana sa musu dan wandonsu da dan takalminsu kuma wurin wannan da kuke mahallin da kuke zamnawa ya kamata ku dan shashare wurin addini ma ya ce wuri mai tsafta ya yi kyau dama Allah bai yin kowa daidai amma gwalgwado inda Allah ya sa kuna raye kuna ci kuna sha kenan ku tsaftace wurin naku yaran kuma ku tausaya musu to da yake jawabi a madadin makafin birnin ya mai sarkin makafi malam haruna makaho ya yi amfani da wannan dama don neman jarin da zai ba mutanensa damar soma gudanar da sana'o'in da suka koya wanda kuma ke ɗaya daga cikin manyan hanyoyin yaƙi da sana'ar bara. Ni na Haruna Musa sarkin makafi na Ruth Bilinge kuma mataimakin firizidan na gajiyayyu gaba ɗaya na Kuminkati. E, don haka kenan yau mun ji daɗi da kuka ziyarto mu kuka zaka kuka kawo mana ziyara kuma kuka kawo mana abin da za mu samu mu ɗan dawa mu yara ga sallah. ONG ceton almajirai mun gode mata Allah ya biya. Munan muna da kamar gurfuma guda uku muna da gurfuma niyya muna da gurfuma na gode muna da gurfuma a kama mana eh ta farko muna da gurfuma niya ta sashen maza na makahi ita ta kautana da niya yaƙi da harkar barace barace na biyu muna da gurfuma a kama muna ta guragu ita kautar ce a kama muna mu hita da harkar bara nan mu ba mu bukatar bara na uku muna da gurfuma na gode ta mata namu Eh, suka ce sun gode da Allah ya yi su an kafe kuma suna fatan eh, godiyar ta ci gaba har su samu kungiyoyi wanda za su kama musu masu rahita da harka barace barace gurfuma na gode gurfuma niyya yaƙi da barace barace gurfuma a kama muna mu hitar cikin bara wallahi mu nan cikin akwai wanda suka iya aiki hannu akwai mata wanda suka iya sabuni akwai wanda suka iya saki sakin kushe ruga sun da sauransu ku gani muna da yaran masu lakwal kamar yaran mu hakan ga yanzu ni ina iya in za mu hita wurin mara namu kori yaran mu stay lakwal to akwai yara waɗanda ke zakkuwa waɗanda matan na ka zakkuwa su hakan ga su ba su lakwal ko yaran namu sun tafi su tana da wannan wurgin sai su dawo to shi na muka so muna fatan Allah ya sa mu samu wata koyan jiwar za ta ɗaukar mana nauyin yaran nan a ce a kai su wata makaranta tunda sunan ga hannun mu wallahi yaran ba su karatu wallahi ga hannu tunda yanzu kamar baran nan da gani eh lahiyayyi masu ƙarfi sun yi ƙarfin mu shi na muka fata mu makahi da guragu mu sha'awa mu kan mu lahiya mu samu da zamu yi mu zama to zaman bai yiwa gare mu tun da yanzu yan ka ɗauka cikin azumin gai yalla ku ne an na farko a kama da taimako wurin ga di ba gani yaran da agare mu da mata da maza wurin kenan in ba agaji ko an ce za a barin bara hira ce ake yi amma in ga agaji da rabbi na ta kowa kama ai sana'a ana iya bari ku nawa ne anan nan muna iya kai kamar tsakanin maza da yara da mata muna iya kai biyar da wani abu muna fatan Allah ya sa kungiyoyi su saurara muna su ziyarto mutane wurin kuna ganin wada wurin namu yake ga mu dai ga mu dai da Allah ya mu ka san da Allah ya mu to haka na yake zama alhamdulillah mun gode ma Allah muna da jama'a wurin kwarai da gaskiya wallahi muna da jama'a kungiyoyi masu zaman kansu suwa Allah suwa annabi su agaza mana to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin sarkin makafi Haruna Makaho da shugabannin ƙungiyar ONG ceton almajirai, Hajiya Aisha Yahaya da Hajiya Mangu Abdulsalam da Hajiya Accakan da Magidigir, Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ginshiƙan ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin duk